gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25,31 da kuma 41. Ana iya kuma kama mu a birnin Yamai a jamhuriyar Niger a tashar BOA afirka mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. sai kuma wasu tashoshin na FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio sannan za a iya jin mu ta hanyar sadarwar intanet a yaushe ake bukata a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Amina Buhari auna. Tare da ni da Daular Salim. Shirin yau da gobe na magana ne akan siyasa da shugabanci na gari, inda a yau ma shi daga watan fabrairu shekara 2019 maganar kenan. To, abu na farko da kuma zaɓe ta yi, ta yi hoton abin da ake cewa specimen na yadda ita bala fifan za ta kasance. Kamar samfurinta. Yawa kamar samfurinta, wanda muna nan muna dan zagawa muna nuna yadda aka shirya ta. Wannan zai taimaka. yake amina kamar yadda duk muka sani a yau sauran kwana goma a yi zaben shugaban kasa a najeriya don haka ne yau mahmud ibrahim kwari ya tattauna mana da jami'in hukumar zaɓe a kano domin ya yi mana ƙarin bayani akan yadda ake zaɓe. bari mu garzaya jihar Kano don jin ta bakin Lawal Lawal Muhammad daraktan hulɗa da jama'a a hukumar zaben jihar Kano don jin yadda ake zaɓe. ɗazu a baya da muna magana ka idan ina so bayan na jefa ƙuri'ata hmm. zai iya tafiya kamar mita 300 kace ne ko 200 eh, menene fa'idar wacce rawa zan taka na zauna a wuri to akwai wasu da suke cewar wai sai sun ga kwalwar daka ko kuma wai a kasa a tsare a raka to watakila shi da yake tsaye shi ya san abin da yake so amma mu abin da muke cewa shi ne mu a aikin mu ba wani abin da muke ɓoyewa ba abin da muke tsoro a gani amma kuma zan da kake kokarin ka gani din to mu kuma kada ka hana mu aikin mu shi yasa muka ce ka dan doka bata hana ka ka ganin ba yawa tunda doka bata hana ka gani ba kuma bata baka izini ka hana hudda jami'a aiki yawa kuma baka yawa ka hana mu ba saboda haka sai ka dan koma waje ɗaya ka tsaya muna aikin mu kana kallo muna aikin mu kana kallo wai da za a tambayi ita hukumar zaɓe mai tafi so a wannan zaɓen duk da doka ga abin da ta fayyace ba a hana ka ka tsaya ba amma kuma karka ka nan a harkar uh, jami'ai da suke aikin su mm. ku san samun ku misali me kuka fi so abin da muka so shi ne duk abin da doka take so shi muke so misali da za ku so a ce na jefa ƙurata, in gaba don ku. Oh, oh, oh. in doka ta ce ka tsaya kana so ka tsaya so mu duk abin da doka take so shi muke so. Idan aka je ga lokacin da ake tattar sakamako yaya abin zai kasance misali. To kamar yadda na faɗa bayan an gama an rubuta sakamako an faɗa abin da kowa ya ci. Za a ba wakilan jam'iyyu da jami'an tsaro kwafi. kofi kowa ya rike kofi hmm. kuma za a na takardar sakamako sannan za a samu kuma a manna a wurin wanda alika ta yawa ko bishiya ko bango wanda ma ko wanda ba yi wurin hmm. eh, zai iya zuwa ya ga sakamakon abin da kowa ya samu. Don haka dai misali na jefa ƙuri'a ta kamar karfe tara ta yi wajen bayan sallar la'asar ne sallah biyar ta so ta yi zan iya zuwa bayan an gama komai zuwa in ga sakamakon eh, sakamakon zaben kwarai da gaske don haka watakila ba ma sai na zauna ba kenan eh, zan iya tafiya harka ta ka dawo bayan an zo za ka iya wa'e eh. wani kuma kila yana so ya ga tun daga farko ne har ƙarshe yawa wani shi kuma abin da yake so a ya jefa ƙura kuma ya ga sakamako mm. to kaga in shi kawai sakamako yake so ya gani in ya jefa ƙura sai ya tafi ga baya da ya dawo sai ya zo ya ga sakamako to wai sakamakon nan kuna ayyana ne tunda misali yanzu ka gaya mana cewa doka ta bani dama in zauna haka abokina haka waye da sauran ta akwai mutanen da suke da sha'awar su zauna kuma gashi doka ta ba su dama mm. um, idan aka tattara ma'ana aka gama kirga ƙuri'un nan za a faɗa mana cewa jam'iyya eh, ya da ba ga abin da ta ci ne ko kuma a eh, kawai sai dai in jami'an kusa gama aiki za su liƙe sa. a'a ah, ah, ah, za a ai idan aka tattara aka rubuta sai an faɗa jam'iya a ga nata ba ga nata ca ga nata kowa ya ji sannan sai kowanne eh, eh, takardan sai a manna so za a faɗa kuma za a manna da haka jami'an ku za su yi helar ga sakamakon zaɓe yadda ya kasance a wuri kwarai da gaske idan aka karɓi sakamakon zaɓe aka daddankawa bayan an gama kirga ƙuri'u aka daddankawa wakilan 'yan takara kuma kuka ɗau kwafi watakila akwai jami'an tsaro za a ba su kwafi me mataki na gaba to daga nan su kuma sai su ɗauka sakamakon nan ma'aikatanmu sai su tafi abin da ake cewa mazaɓa ward za su sami wanda shi kuma aikin shi zai tattara duka sakamakon wuraren jefa ƙuri'a na wannan ta tashoshin eh. mm. to na za ka je za ka sami shi yana zaune ka miƙa mushi ya rubuta ya komi da komi ya karɓa kwafi ɗin ya aji ka gani haka kowa zai zo shi kuma in ya gama tattarawa shi ma zai faɗa jam'iyya kaza ta ci kaza jam'iyya kaza ta ci kaza daga nan sai ya ɗauka ya tafi mataki na bayan ya ba wakilan jam'iyyu ya ba jami'an tsaro daga nan sai ya ɗauka sai ya ƙara gaba idan ya zamanto cewar misali eh, a ce mu ɗauki na ɗan majalisar ƙasa wasu ƙananan hukumomin ƙaramar hukuma guda ɗaya ita ce mazaɓarsu yawa wasu biyu wasu uku to idan misali mai guda ɗaya ne idan na mazaɓa na je ya samu na ƙaramar hukuma na ƙaramar hukuma ya gama tattarawa to na mazaɓu hmm. to bayan ya faɗi abinda kowace jami'a ta ci to kuma sai ya faɗi wanda ya ci zaɓen na'am wanda saboda yawa yawa saboda a nan ne zaben ya kare yawa in kuma misali kananan hukumomi guda uku ne hmm. to sai an tattaro na wa'ancan kananan hukumomi an hada gaba daya zawa yawa eh, wanda fi hmm. amma ka kamar zaben gwamna su da kananan hukumomi kowa bayan ya tattara su ya zo jiha eh. in an tara a jiha a faɗi abin da kowace jami'a ta ci kuma a faɗi wanda ya ci shi kuma na shugaban kasa shi kuma na shugaban kasa tattarawa kawai zani. Mm. mu faɗi abin da kowace jam'iyya ta samu sai mu ɗauka a kai abuja sai abuja ne za su tattara su faɗi wanda ya ci a kujerar sanata misali a nan kano maya da mazaɓa da take da ƙananan hukumomi goma sha shida haka ita ce kano south kano ta kudu, ita ba za a faɗi sakamako ba kenan eh, sai anan cibiyar ku ne in an tattara na ƙananan hukumomi sha shida na kuma kowace mazaɓa tana da hidikwatarta. To, ta mazaɓa ɗan majalisa tarayya dattawa. Yau wata dattawa. A Kano ta Arewa Bicini. Na'am. To, don za a tattara duka sakamakon sanata na wannan ƙananan hukumomin da suka yi wannan mazaɓar. Guda goma sha biyar. Guda yau sha biyar. Nan za a faɗa. Kano ta kudu rana ne. Na'am. Hidikwatar. To, nan za a tattara duka sakamako a faɗa. Kano ta tsakiya Kano Municipality. ita ce kwatan shi ma nan za a tattara a faɗa ba nan ofishinmu za a kawo ba abin da aka sani shine idan ana zaɓe a najeriya don haka kuma kuke watakila kuke ɗaukar matakai iri daban-daban na ya gudana cikin limana shine ba a rasa zaɓe a najeriya da tarzoma idan a cikin hanyoyin da ka wasafa mana hukumar zaɓe ta shirya tsaf za a bi su bisa ka'idojin da aka shimfiɗa idan a wata gaba aka samu tangarda, ko rigima tsakanin masu jefa ƙuri'a na waccan jam'iyya da waccan watakila ko rigima tsakanin rashin fahimta ko jituwa tsakanin ejoji jami'an hukumar zaɓe a wannan gaba waɗanne matakai doka ta ba su dama su ɗauka don ganin cewa an warware wannan takaddama ko rashin jituwa ko tarzoma an warware ta an ci gaba to inda za a fi samun ta zoma ta zama matsala ita ce wuraren jefa ƙuri'a a wato mataki na farko a bisa doka shi ne tabbas in aka samu matsala misali abin ya kiwa zaben biyu ba to za a dawo kashe gari a sake yin zaben Gabalar Muhammad kai ne daraktan hulɗa da jama'a na wannan hukuma a ofishin Kano. Zaben nan yanzu ƙasa da makonni biyu za a gudanar da shi eh, na shugaban ƙasa. Za mu so mu ji yaya hukumar INEC ta tsara hanyoyin da mai kaɗa ƙuri'a zai biya jefa ƙuri'arsa ranar zaɓe. To idan ka zo za ka zo da katin ka na dindindin. Ah, za ka samu mutane a kan layi sai ka bi layi layin nan za a samu guda uku akwai na maza akwai na mata akwai na mutane masu neman bukata ta musamman su ma wannan karan an ce su yi layin su daban saboda su ma samu saukin kamar guragu da masu lura gani guragu makafi da tsofaffi da mata masu ciki duk kaga a wannan ranar mutane ne masu bukata ta musamman to za su yi layin su daban saboda a dan sauƙaƙa musu kada su shiga ribibi in ka shiga layi za a taho har a kawo kanka idan ka zo akwai ma'aikatan mu a jere kamar guda hudu na farko yawa a bakin tebur mm. akwai guda daya a tsaye shi da farko aikin shi shi ne zai karbi katin ka ya ga wannan katin na wannan wurin jefa ƙura'an ne in na wannan wurin jefa ƙura'an ne sai ya tura ka gaba in ba na wannan wurin jefa ƙura'an ba ne sai ya ce maka a'a ba na nan wurin ba ne saboda kada ka zo kai wahalan banza mm. sai ka nemi wurin jefa ƙura'an ka sai daga nan za ka je wajen mai na'urar nan wato kajin rida wannan kajin rida nan da kuka aiki da ita wancan karo yau wancan karo hmm. to shi kuma zai karba zai sa wannan katin naka a jikin kajin rida idan na farko aikin kajin ridan tukun katin da ka kawo namu ne zai nuna eh namu ne in ba namu bane zai ce ba namu bane daga nan sai a ga duk bayanin da ke kar mutum ko yana sauri ya dauko identity card na wurin aiki ko na hukumar dan kasa da makamantansu kake nufi eh ko kuma a'a kamar yadda ake zargi wai wasu za su iya buga kati na jabu to in dai ba mu muka ba da katin ba zai nuna ba katin mu bane to daga nan ko da ko da sunan hukumar aina a jiki ko me a jiki in dai ba wanda hukumar zabe ta bayar bane saboda akwai wasu abubuwa a ciki na tsaro wanda in ba katin mu bane dan ka sa suna da komi ba zai daidai ba za a gane so daga nan shi kuma zai duba hotonka ne duk bayanin da ke ciki naka ne komai ya yi daidai da sunaye da shekaru da sauransu to sai sa ka danna kuma dan yatsan ka ka dora shi kuma aikin wannan shine nuna cewar wato yatsinka shi ke jikin katin in naka ne dama lalle zai nuna naka ne to daga nan sai ka wuce shi kuma za ka samu mutum na uku shi kuma rijista ce wato rijistan wannan wuri ne a gaban shi sai karbi katinka kundin rijista kenan kundin rijista da sunan masu zaɓe a wurin sai ya duba ya ga cewar eh, akwai ka eh ga ka ga hotonka ga komi da komi wai alhaji garba duk da ita na'urar can ta tabbatar da katin ne e. dole da sai an koma wancan kundi na rajista da muke amfani da shi da kafin zuwanta ita na'ura eh wato da ita rijistan mm. da na'urar ko kuma in ce ita na'urar tana taimakawa ne ta tabbatar da sunanka ne a rijista din ka gane saboda haka in aka duba aka tabbatar kuma sunanka na na a rijista da komi da komi da hotonka sai a nuna alaman cewan ka an tantance ka eh. to daga nan shine za ka je jami'i sai dan sa da dan sa biro cewa wannan ya zo an tantance shi hmm. sai ya wuce kuma wajen wanda shi kuma shine zai bashi shi takardar da zai jefa kura idan ya zo ya kawo wurin shi ya duk ya wuce wannan abubuwa to zai dauko Eh, ƙuri'a guda uku ya bashi a ranar zaben farko ke zaben farko hmm. da na shugaban kasa hmm. da na sanata da na wakilin majalisar yawa wakilai hmm. kuma zai nuna mishi yanda in ya je ya danna yanda zai naɗi abin da ya faru shine wannan karan muna da 'yan takara da yawa saboda haka ita wannan ƙuri'a da za a danna wato ballot paper tana da tsawo ne ba faɗi ba to idan kowace jam'iyya kamar layi uku ne na jam'iyyu misali kowace jam'iyya ga dan akwatu kowace jam'iyya ga dan akwatu to zai nuna maka cewar idan ka shiga wurin dannawa in ka danna in ka dangwala za ka yi naɗin tabarmani za a naɗe ta kamar tabarmani ne ba lankwashe ba To da ka san wani kari ake sai a lankwashe. Yawa sai a lankwashe. To eh. wannan karan eh, za a yi naɗe ta ne kamar naɗin tabarma. Na'am. Ka gani? In aka naɗe kamar naɗin tabarma sai a matse a matse. Ka gani saboda in ka zo jefawa akwatin zai shiga kuma ba zai cika wuri ba. Eh, to idan aka je shi wannan ita wannan tawadda da dangwala in aka yi naɗin tabarman nan ba za ta yi abin da ake cewa mata. Yawwa. To na farko wannan karan za mu yi amfani da tawada mai saurin bushewa kana dangula za ta bushe eh, nan take to mu ɗauka ɗin ma ba ta bushen ba hmm. in ka yi naɗin tabarma ne ka gane to zai taɓa bayan ƙwar'arci eh, ba ciki ba saboda haka ba zai taɓa ɓata maka ƙwar'a ba shi yasa aka ce a yi naɗin tabar ba hmm. wato ko bai bushe ba baya zai taɓa so ba zai ɓata maka ƙwar'a ba shi sa aka ce ai wannan naɗi irin naɗi na tabarma ɗaya kenan na biyu kuma yau zai nuna maka yadda za ka yi to in ka karɓa shi wannan jami to in ka karɓi wannan kura sai ka shiga can inda ka kai kadai eh, wato dan yau wanda aka killace sai ka danna ka zaɓi wa'anda kake so sai ka naɗa ƙuri'ar kamar yadda aka nuna maka sai ka fito da su bayan ka matse sai ka fito da su sai ka zo gindin akwatuna ne ga nan guda uku sai ka jajjefa eh, wani abu karin duwacin da ka ce ƙuri'o uku za a ban mm. duwace ne sai ne mata ɗin tabarma eh, na matse ta eh. to in na zo wurin jefa akwatu nan daban-daban ne ko buɗe ne a nan guda daban-daban ne guda uku akwai mai baƙin kai akwai mai jan kai akwai mai koren kai kowanne eh, na shugaban kasa gana shi na sanata ya nashi yawa gana shi mm. to sai ka jajjefa ka gama kenan mm. wani abu ƙarin bayani game da in kai homi ka matse din in ka fito in babu wani mutum da zai iya ganin wanda ka jefa ma in ka naɗa takarda ɗin tabarma mm. kuma ka matse ba wanda zai ga wanda ka jefa ma kura kuma tun da dama inda ka je ka jefa din kai kadai ne Yawo yawa daga kai sai Allah yawa daga kai sai Allah sai kayayyakin aikin ku yawa sai kayan aikin mu mm. so in ka matse sai ka zo ka jefa in kai wannan ka gama eh, kana iya tafiya amma idan kana so ka tsaya sai ka ga ƙarshen kwalwar daka mm. kamar da ake cewa eh, eh, abu mm. to za ka matsa mita ɗari uku daga inda ake jefa ƙura yawa daga gida akwati ka tsaya saboda in kowa ya ce zai jefa ya dawo gindin akwati ya tsaya sai a cushe kaga wanda suke baya ba za su jefa ba to yanzu ina wancan batu da da muka saba gani kuna yana shekara da shekaru cewa za a fara tantance mai zaɓe karfe takwas na safiya zuwa karfe ɗaya? Mm. daga nan daga karfe ɗaya kuma sai a dawo a dinga a fara dangwalen ƙwar'o ina wannan zance kwana to wannan zance an canza shi yanzu in ka zo aka tantance ka nan take za a baka ƙura ka je ka jefa kamar da yadda ka zayyana din nan cewa daga jami'i na ɗaya zuwa na eh. biyu zuwa na uku yawa in baka manta ba kafin zaben 2011 ko 2015 ai dama za ka zo ne a tantance ka sai a baka je ka jefa amma eh, saboda wasu dalilai a zaben 2015 sai aka ce a'a za ka zo ne a tantance ka tukuna sannan daga baya a zuwa jefa kura. Mm, to, eh, director ni na san a wancan shekara ta 2015 akwai wata takarda da kuka bulo da kuke cewa incident form haka wacce idan na zo na dan kare yatsa na a jikin kadiri nan bai ba sai a zo a ce a ce unguwannan takarda ce ka dangwala ina can incident form shi ma wannan an canza um, na farko na gaya maka cewa an ƙara inganta ita wannan eh. kadiri da domin ta samu ta karanta yatsun mutane to mu ɗauka ɗin komi ya yi daidai ƙuri'a mu ce sunanka ya fito a rijista komi daidai amma ya kasa karanta yatsanka zanen yatsa zanen <clears throat> to wannan karan abin da za a yi shine a jikin sunan kowane mutum a rijista mun yi dan akwatu to idan ya zama to eh, yatsanka zanen yatsanka bai karanta ba to za mu sa ka dangwala tawada sai ka danna a daidai wannan dan akwatin saitin sunanka da ke cikin rijista rijistar mu sai mu rubuta lambar wayanka sai ka je ka jefa ƙuri'anka wato abin da nake nufi ko da yatsanka bai karanta ba za ka jefa ƙura'a kuma amma babu cika fom irin na wancan kara yawa maimakon cika fom yanzu za ka dangwala ne a gefen sunanka a cikin rijistar mm. kuma a ɗau lambar waya kuma a ɗau lambar waya aji amfani ba lambar waya fa ranka da eh Eh, zai wahala yanzu a ce mutum bai da lamba waya amma dai abin da nake so abin da ke da muhimmanci abubuwa ne guda biyu na farko ko da ka bai karantu ba an za a baka dama ka jefa ƙuri'a abu na biyu kuma shine wannan karan babu cika fom maimakon cika fom za ka dangwala wani dan akwati ne daidai rijistar ka sannan abu na uku kamar yadda ka faɗa babu jiran a tantance ni in dawo bayan wasu sa'o'i a ana gama tantance ka mm. za a baka ƙura ka je ka jefa mm. shi kenan an sallame ka To wani batu mai mahimmanci shine batun alamomin nan na jam'iyyu tun da ka ce jam'in suna da yawa kuma 'yan takarar ma suna da yawa. wani tsari aka yi musamman ga mutanen da suke yankunan karkara watakila akwai jam'iyyun da watakila masu sunansu su sai dai hinan sannan kuma saboda tsayin abin yawan abin wasu suna rikicewa ya akwai wani tanadi da aka yi wanda misali bai iya karatu da rubutu ba bai ma san ba shi da nutsuro watakila saboda shekaru ko wasu dalilai na rashin lafiya ko wani abu mai kama da haka da zai iya eh, karanta ko ya duba kurukuru ya ga cewa ga lambar eh, wato ga alamar tunda yawanci akwai daga cikin masu zaɓe da alamar jam'iyya suke amfani ba sunanta ba. To abu na farko da kuma zaɓe ta yi ta yi eh, hoton abin da ake cewa specimen na yadda ita bala fifan za ta kasance. kamar kamar samfurinta wanda muna nan muna dan zagawa muna nuna yadda aka shirya ta wannan zai taimaka abu kuma na biyu manta cewa haƙƙin su jam'iyyu ne su tallata jam'iyyarsu da alamata saboda haka su ne za su gaya magoya ba su ga alamar jam'iyyata bayan suna ka gane mm. saboda haka in ma mutum bai iya rubutu da karatu ya san suna ba ya kamata ya san alamar jam'iyyar da zai zaba ka gane saboda haka iyaka ka zo kawai ka bi in ma baka iya karatu ba ka zo wacce jam'iyya ce eh, take kama da agogo misali a ce agogo ne da ya ga agogo ga inda zai danna sai ya danna na san electoral act dokar zaɓe ta ƙasa da a baya ban sani ba gyare-gyaren da aka cewa an yadda a dafa wa mutumin da ba zai iya ba a nuna mar musamman jami'in ku a nuna mar yadda zai yi zaɓe a nusar da shi ko kuma bisa yarjejeniya da ejojin jam'iyyu a nusar da shi akwai wannan tsarin a yanzu ko kuma a sauye-sauyen da kuka ya tafi da wannan bari ji duk wani taimako da mutum yake nema a taimaka masa a tabbatar ya jefa ƙuri'arsa ma'aikata hukumar zaɓe za su yi amma da guda ɗaya ne kai kaɗai aka yadda ka shiga wurin dangwalawa ka dangwalawa ba a yadda ka shiga da kowa ba saboda haka ba ka zuwa ka ce wa ma'aikacinmu da allah nuna min jam'iyya kaza balle a ce an nemi shawarar wasu ka gani saboda kai kaɗai aka yadda ka shiga inda za ka jefa kura. don haka iya taimakon da jami'an za su yi ko da jami'an ejoji za su yi wa mai dangwala kura kafin ya kai gabar jefa kura. ne in ya shiga wannan ɗakin sai hali sai sallah sai shi sai kan shi amma akwai mutum ɗaya da aka yadda zai iya shiga da wani ya taimaka mai shine makahu wanda baya gani mm. shi an yadda ya shiga wurin wani dangwala wannan da ɗan jagora ko wani mutum da ya da shi da ya aminta da shi ya ce mun to ga ya tsana dangwala mun a wuri kaza amma in ban da shi babu wani mutum da aka yadda ya shiga wurin jefa ƙwar'an nan da wani kuma wani ƙarin bayani in ba ka manta ba akwai wani sabon salo da ya fito a wasu abubuwa kwanan nan cewa ana zargin sayan ƙura ɗaya daga cikin hanyoyin da aka ce ana amfani da ita ita ce mutane za su shiga wurin dangwalawan da wayarsu ko da kyamara bayan sun dangwala sun naɗe sai su fito da abin da suka ɗauka su je wasu je wasu yi abin da za su yi eh. to wannan karan hukumar zaɓe ta ce ba wanda zai shiga wurin dangwala wannan da waya ko wani abu wanda zai ɗauki hutu saboda haka in ka je wurin jefa ƙwar'an nan bayan duk ka gama komi in za ka shiga ɗakin nan to ba za ka shiga da waya ba. Ko ƴan rumfar da aka yi Yawa ko ƴan rumfa. A wuraren mu na karkara. Yawa eh ba za ka shiga da waya ba. To wa zan baiwa wata? Eh to sai ka ba wani ajiya. ko kuma tun farko jami'in ku zan baiwa misali bayan ya tantance a kaka ba jami'in mu mm. abin da yasa nace ba na son ka ba jami'in mu mm. a lokacin nan jami'in mu ba abin da yake so illa ya ci gaba da mutane kula da wani wanda ya biyo bayan yawa wanda ya zo aiki ya jefa kura to ba zai maka ajiya ba sai dai ka nemi wani wanda ka yadda da shi ka bashi ajiya ko jami'in tsaro tunda ba a yawa yawa in kana ka yadda da jami'in tsaro ka bashi in ka yadda da agent din political party in ka yadda da wani wanda suke kan layi ma sun zo jefa ƙura'a ne sai ka bashi ko ka zo da abokinka ko ka zo da matarka ko ka zo da ɗan uwanka ko da wasu sai ka ce da Allah rike mu sai ka shiga fito amma ba ma'aikaci kuma zaɓe ba ranar ma'aikaci kuma zaɓe aikinsa kawai shine tabbatar kowa ya jefa ƙuri'arsa cikin kwanciyar hankali da nasara. To eh, kenan watakila abu mafi muhimmanci a nan ma eh, mutum zai fi eh, kyau ya aje waya sama a gida kenan. Gaskiya zai fi kyau. Kawai ka baro ka a gida. idan aka wai eh, zaben nan daga wani lokaci ne zuwa wani lokaci za a yi shi misali idan garin ranar asabar 16 daga watan fabrairu ta kama abin da doka ta ce shine daga karfe 8 na safe zuwa karfe 2 na rana amma duk wanda yake kan layi sanda karfe 2 ta yi to za a bar shi jefa ƙwar'a ko a za a kai karfe nawa ne sai dai abin da ake nufi wani ba zai zo bayan karfe biyu ya shiga layi ba eh da haka jami'an ku za su ci gaba da bibiyar misali kula da lokaci karfe eh, daga lokacin da karfe biyu ta yi za a datse layi yawwa za a samu wani mutum ya je ya tsaya a bayan na ƙarshe a bayan na ƙarshe zai tsaya jami'an ko eh, jami'an tsaro daga cikin jami'an hmm. za a samu wani wanda zai je ya tsaya a ƙarshe wannan gabar farko kenan ta zaɓe duk da eh, ta kada ƙuri'a duk da cewa ka faɗe mana ita ma gabanta hmm. gaba ta biyu ne batun tattara sakamakon zaɓe ko kuma kafin tattarawar kirga su ya za a yi kirge kirgen da muka saba gani kuna yi a eh, shekarun ba ko kuma akwai sauye-sauye da to bayan duk an gama jefa kura kowa da kowa ya zo za a buɗe kwatu ɗaya bayan ɗaya a warware kowace jam'iyya ganata kowace jam'iyya ganata kakka manta cewa akwai wakilin jam'iyyar nan suna zazzauni yawwa mm. bayan an wawware sai a irga kowace jam'iyya nawa ta samu a rubuta akwai eh, takarda da ake rubuta sakamako shi ma a ɗauko wannan akwatin shi ma a yi mishi a ɗauko wannan akwatin shi ma a yi mishi kowane a rubuta mai sakamakon shi kuma a faɗa cewan jam'iyya kaza ta ci kaza jam'iyya kaza ta ci kaza jam'iyya kaza ta ci kaza To madalla a gaishe da Mahmud Ibrahim Kwari da Lawal Lawal Muhammad duk da yake dai mu dan samu dan targardar na'ura Amina wanda ya eh. kamata mu ji daga baya shi aka ji aka ji daga farko amma dai na san dai mutane duk da haka dai na dan fahimta abin da ya kamata. Yawwa mana afuwa kuma kun dai gane dai yadda ya kamata matakan da ya kamata a bi a yi zaɓe Allah ya ba kowa sa a yi zaɓe lafiya. To magana na dai ɗaya ku zaɓi shugabannin himma ƙuri'anku 'yancinku ƙuri'anku <laughs> <laughs> haka yake amina to jama'a lokaci yayi halin shi anan muka kawo karshen shirin namu sai kuma gobe idan Allah ya sake dawo da mu waiwayo ga yan baya sun bace akan hanya sun biye wa zuciya rudi na duniya talaka